الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة musulmi shi kuka ba su koya wa gila santiya da jikin da na كشلو كشنا gurgudu na iga ganin social barkudu bai ga cibici na tsoci fagil bai insha Allah ta'ala santu yana wa da zai tiyan itiyan sahaba mu cikon nan mu ga rabiul rashidi halifa ni ci na adde jama'an do ci shi na jinna safai musulmi jawbe fahimta bodi ci gira yuna ebo oyi sun yi ke da alamarin yanzu shi mai mafiti na kimbo musamman iri na ije yau kimbo na amma gwakwai na wasu yanzu shi cinye tso shi iri tutuwa na dena a to iri tutuwa na yi na shi dena ya tso shi da wuce ebe na alamarin ije labe sauki security ji abia shamila to yanzu shi yi lokacin ya Mun ga yi lokacin na zaguta fakun etirayi sahaba sahaban shi ko guta wani ngai sayyiduna ali gambe muawiya gi abu sufyan gambe amr ibn azi aji tishi zamanin wuce to lokacin muawiya a ci gaga wa security ya zo shi ci lokacin wuce gutsa mai amma wa mare wa da letuye wa letishi musulmi je lokacin na abba wani ganyawa da datu e kwasa wuke ku amma lokaci na beji shiri gala muawiya wuna so ci ci gwata ke sharrin jama'a wuce lugwana daga kanga zandoro abe gan waliwe na sai bai izini ya security wuce bagoyi nan na ezoci lazoyi da ya gife shi a tso gi talaka shi a tso gife shi gai gira ilo shi na bago jama'a musulmi shi idiya gan bi alamarin rayu gi inda alkhaira ebonu mafitina ta ce musulmi jo su mai mafitina ta ce musulmi jo na kendo na kinye musulmi ba ta rayu da je na kinye misira a sagi fozu maji syria ji da wani algeria ji a sagi e fozu maji yi to nigeria raye dazan rayu ji dazan fuska gobo ko fuska yi jewo ko fuska ta adini to ndoru e waga ipi ya gani biyu al'amarin siyasa ko zali na ije we suna igbaru fuji isa tita cinji en doya ciwa en doya ciwa ije yau? ije yo ije yo bogo yi sudan yin alamar ya fitina galato shi ga yi ƙur'anu ga wataku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa wa lamu anna allaha shadidul iqab so shiga yin musulmi shi e tsacita ce gani be ke gani be sun gani be zawi na to ya gusaye wa ce na ji suwe ba la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ibn kafir ga tafsir na tazo ya ci ga aya na min ya ina mai tafsir shi ga ci wannan gai ga zan doro ta ce musulmi jo ga belle zaye wa bebe tude de yake ya kuta biyu ya shi zumayuwa iya bazan kan ji labari mu da alkhairi ne e bone ya gulu gwa chaela nga sai wa ka ci ruwa nga ga tafsirin naga ta zo ga yace ki bo ayan nabu bugo ele eh, zaidna akida de de na bela musiba shi na susa jin nasiya akida wannan kallon bazan kan ji be zufi salima jisuma mu akida wanga ya Allah ya ga adini wai jama'a a layin gi siyasa sajibu ba ndoro din watin ya yi, ko layin ndoro na cewa Allah fitina beloye na ekarayin ekarayin ngala fe ga ganbe Abdullahi ibn Zubairi sahaban A ga, ki kibe biyo ya caye la ar ya wo ngai na Usman yau kibe biyo Abdullahi ibn zubairi lokaci na fe wa hakki za etin zai jiwu sai na usman na ki abdullahi ibn zubairu ga sahaban ci kunnan ga yi kbuye ga wa shi ba ka shayi fe ba aya bai toce ga ga ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minku khasa amma yi ba ya ga lamarin na da zati ba ngalawiya sayyiduna usman jifaru e bona na ya gife mu ci jin mamin gobana fele ga a cikin do Allah ba barufu gijo sai na ma ba na jin bogo e gbaza dede ya e ya kabula ga ci ga e daga yi liwe bai ga fitine ko bai tu fitine ila e mataki na gaiba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi shi ya gbata gwargwado insha Allah ta'ala ya ce ya alifan cikon nan gai sayidu na alim na nabi sallallahu alaihi wasallam ga bai ga idan lahu wa bashiru bil janna ayu idini ga ugan da ban ya mai gauga e gimi al janna wa to asa ba ginna be sunne ga waje kafiri ba rufu shiga nore zun ga mana shi tau e ga na shi da asali a kwatan aula be huje ga waje kafiri bogo alawa lokaci na gbarufin na shi jimintin na a yi zakuta a faifai kuna jiji faruwa gada ya musulmi jawalin Adi maukiyatul jamal adi maukiyatul sufin adi maukiyatul naharawan wasu ya kuna ji rayu musulmi ji goga bu sarawin ya fito na na zamanya sahaba jina gama la sai na ali bata ke ya buda mude dufiya tun na guta bana ya gutsu didiga jin amma bata wa mawa ebu ya kunga ya zunna rufe na to amma mini kun wuce jo patan ga dina mun fayan kuma bayin kun yi kun yana rawana na ga ya kuna wawo kawa da to wuce ma ga ga ki sababi na akuna e bona imam ahmad ga kungiya daidai mini kungiya na shi beta ce musulmi jauna addina nabi muhammadu gaga tabo akun khawarij jina na je zuto ya e zo shi je ga musulmi jina mugun jama'an na jiku a mun faya ba bai kun wuce e na annabi za zan dorowa gi zan na ji rayi na zan na ita ce alkhaira zan dorowa wa na zan wuce ga zan alkhaira e wani za da dai jaya ngala imam muhammad gan wulale kungiya da dai ire kungiya khawarij ja kiji faro zumana e kunya ato tahkim qadiyatu tahkim lokacina sayyiduna ali gan be muawiya can lebalwana wato jamma na jilamitu sayiduna ali na lokaci na jaban gan bai sayiduna ali ya ji gyara ya sun gana na gada wa bai na a ga sayiduna ali yadda wasu nun jiga abu musa al'ashari a biya ji gyara yin fitinan dangada abu gan bai sayiduna ali ne yadda wasu nun jina waje kiyan kafiri kila wuce jin yadda bogo min ya soja ya sayi na aliyo zagba gutsuwan 12,000 a ce a ga jeba ga alobi ne bayan waje kafiri a tsawa da fom gamanta a ci da ya kaji da na ganna harawa ne na kin doyin kin abu ji da ya kaji kin yi boka ne wadda pata a kida da ba. wani jikatuwa na sai da ya ga zakirki shi wallahi tallahi zakirki a ebuna eh, lokaci na jama'an na shi yakan shi kin yana rawa na wana sai duna ali wa abdullahi bin abbas tun da ba gada biya ga kibe biya cikin waje kafiro kid da da abu bai yau ne uba ga jahilci da bayina mini uzurin ja ta ibnu abbas fo gana ga ina eh, to Allah wuce da jin gyara da mu bai da shi ibnu abbas ga yau na so shiga wa in khiftun shiqaqa bainihima فابحثوا حكما من آله وحكما min aliha in yurida islahan yuwaffiki Allah ma. so ci gaji gyara gada ba bai yi min a waza mini za mu yi mi shi a waza mini ya za mu ba shi a ji gyara in da islaha ki bebe shi a gan waje kafire bo gyara na gaji gadan gobe muawiya to gwakwa je fe jeban ke fahimta da wuce lugwa ga mala ga yan bidiya ji bata ai nayi tibata nayi jahilci jahilci amma tsanani ibada waju da bayan bidiya ji e wani ibn abbas ga mu je yawa fuga da na wuce wannan ga alama yin yalle shi fi ya bodan tsanani ibada bugo ke ga bai sage ji ibada tu madi akida wangi na ban zuwa ne akida wangi ga wace ko ngala ga wala ka ton shi zo ko ga ibada shi zo babu ka ton ga ya wallahi talla ngara ma man kondo shiga zando shi ci biya na ibada la da ya buro ke ka tulugwa a ci be bi ko ku gan be ya musulmi ji e boki bo ibada na agwa sun tin jahin ngala wa ji ka ka tuna wace bayina yake tauhidi inji nawa na uga zando shi ke ci akida nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na babu tauhidi bogo jama'a musulmi shi jama'an na shi Ibnu abbas wọn biya kí ẹgbẹ́ gai zìrí yau ya shiga yin lobe gan manta aliyu bayan a ga kaza kwaya yadda dalili ga dalili da na ƙur'anu ga kaza a ga mini laifi ubo kaza mini laifi ubo kaza kin gode wa de zai nan ga ina lam ga yazo shin ne so bata kafira yau na ga yaza jayo na eji kaza eji kaza e ga wacha o make kun yi ga wadda ta ci zai ja ga na ba e wani matsayi ne zai laya fatawa adini wani mujin matsayi ta can gyare mujin har ba wani su gawa magbaci fai ba hukunci da adini ba ko da salihi na wai ba ko ya wuza wani je ji wazi ina imam ahmad ga kafin manyan ya fatawa na wati hali na zakin wuce idan yin bada wallahi dufe nigeria ja kuma ya saudiya ci na 100% musulmi a yau wa ya ja ya wukin ya musulmi shi wukin yau nga ko ke yi ba gani mai yagi mo bogo da jika tu wa ya fatawa sai wa da kike hali kici zaki mu ci ni nimbo wa be shi shiga zan ruwa ji na je kafira da jika tu man kirkin doro gawa e ba hukunci a can zan doro ki o gaga na tsoyi tatiwo na ce annabi muhammadu leba sallallahu alaihi wasallam amma darura yau faman turra gaira bagin wala adin fala ithma alai Da rura da bai ci da gwada tun do ci so shi ga ya wala biti ubani irtikaba khafu dararain wajibun lefi da na lefi da na kici da sauki ga a gaji mushi dole yo ad to bi al-mazurat en na to aramu amma darura da be shari'a ga wajen halal ajin ibu ibi ji lalace fi jabani yamini ya zade ta shawo ya ne a'a inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa itahi bil qurba wa yanha 'anil fashai wal munkar wal baghi ajeda na wallahi mini waya zan da a zuga da ake wona dole ya ta inci ya lamini ya shawushi ya jama'an da shiga a halaka jama'a musulmi shi ba rufu jahanna kin yi maka wace a gaba waje shawara zuma na fe ba zai cinye kuna ji faruwa gada musulmi ba babu waje shawara gama laman ji gami ni ladabi yanzu a cille ba gada gada wa gobe sai e waga ko e ji ke ko ga gafe lami la lamarin ci e gona waga mu e ma laula mataki dede to ya e kunna na ji faruwa musamman ya e kunna na rawan na sayyiduna ali gungan be jama'a na jina e gona wa kun wuce wa zai ji ke ga gwana ga ci ga Yan farko ba na kan ji muci latif tuwa bai kun yi na muga igaga abdullahi bin habab muga jama'a na jile a ga kiwa ga ya tiya ya dana sayidina ali jiga a ji gyara gadon ma ma'aru ya na muga wule na bi na yadda ne kin dole wa ga zan duci ganga votin na darura yawa ga sallaman biyo hau. to a ce a ga zan na jiga gan bi abdullahi bin habab mi so so shiga wai lobe fahimta sayyidina ali ya ci gyara nan ga nan a fewu ade wu a fewa yi mi lobe ai mi wu imi bi mo so rufa ni wu ba kolla agi wa ke agi wu ngala mamuci kondoci shek rabi wal madali ngaye zajayo khawariji agwo kai mo irin do ajiban nay na fanwai babu ngala ga yatiyan mamuci ko yin sunna ya zamanin nan Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen yace na ga tubana a ga yabna Uthaymeen ila al jahim yabna Uthaymeen anta wa atba'u man ko na je wasa suna ga gyawa rije ga gimi na to jama'in jo ken do da yi sayyiduna Ali ga kafirina bogo de za ga kafiro to ga kida da wai zabe mu da kida wangina annabi Muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam bogo mu ja na wagai zara jibotin ya je kafiri ku da tugan manta je kafiri na jahili wa akida da da wai sabe yau akida wata su adewa abdullahi ibn habab oyi miwu akiyan zagi gutan doci ube sai na ali fetun alharbu loba alharbu abdi filla ci zaba mi shi a fake wun sotu shi yin sayi na ali babu sai na ali o soke na lati tun ki kimbe biyo ya cike a tuci mi ya abdullahi bin hababu bogo ina mi wabe na, sai ga wu ya lauci ya mi lake sa sun ji A ga kullu na katala yi wu ta yi gungwaci wo ina ga ji na waje babu sai na ali gabe soji wuce a ci yakun a ci gijen ma na jira'i zai shi ke ga gwata ci abu na waga ba ga a ci bishi figo to ya kunna na sai na ali gubiya in ci gyara yi saraunan ga hawari da guta ya kama ka fefa azon ga ke suna wa Ibn ibnu abdurrahman bin ya zai na sai na umar tun lo misra da qur'anu na ngai zai lali kawai ga muyawu alina ya ali wanda na ji minti zo a ga ya laitana naktula imata dalala wa nurihu minhum albilad ka sai ngun ila beje ci tinye dinji na ngun ila ya pezo ilawu wa nurihu minhum albilad kin lu fo be sharrai zija gai tishe nyo sayyidina ali amru ibn as na la musulunci Afirka, nga ngake misra ganbe muawiya na annabi muhammadu jiye ya jiye alkhairi na ne ji taki ganbe khalun mu'mini ne na ibn annabi la ya gimun zaki annabi la ya gimun zaki a ga zakuta tan na ilahu kafira ba rufu jin naware bi akida de de ngala igo kyo abi mu mu ci jin ke abi akida mu ci mu ci akida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akidu yo na sahaba jin inkari ha shiga ki sahaba mu ci ko jirayo a shawara shi ganci ma ga na wada na na takarrab ilallahi bi katle a wallahi talata iya da su kwaya kewa bai kiyo da bi jin al'amarin na a shami kuma ga safu gwe gibe gube yin ramadan ga ga wa kwata mai sallah su babu daga na izo shi a jiga fe shi to sallah kan gawar sayyiduna ali wanda kin ya kufa sayyiduna muawiya wanda kin sha shamu sayyiduna amru bin as mun dake yi misra wa gabana muawiya wa gabana ta sham a ce a ma ji pato ndoro da ake na sun na kuta wuce na hawarije kuta wuce abdurrahman bin muljim mun ga wala wa sayyidina ali bakr bin abdullah mun ga wala uwe muawiya a ce gaga amru bin barak amru bin barak au amru bin bakri sunna una wana uga wala ma sunna una yi amrubu na asila zabutan na be wucin anna atiya kin wa abdullahi abdurrahman bin muljim na jali kawai ya ce wa sayyidina usman bin ali wana sayyidina ali masallaci kin ya kufa fayi za as-salat as-salat e ka sallah su bayan kan gube wasa sai kin ya bi ko zumu kangu wasa sanya bi ko zumu edda na mo wasa sanya bi ko zumu bana kiuga mu fe ga jahadatu ya giyan ubaira gushi za wani zo sallah su ba musha zo yi na bi hali na mu ganai ninna jahadatu a ta ga ja sallah su ba ko ga be wuci sayyiduna ali mu fe ga gan bi al usaini husaini egi wuce na ga in ito mi ga sagun halin fa ana jiju mi to a ewu mi ke mataki na mai alabi wani amma wayin ana mitu mi ga to na halin na fatula wubi iwu ga ebo mi nan na ga mai shari'a walakun fil kisasi hayatu ya ulul albab bai wuce sai na ali ka fi ajalin wujina wasu ji wasanci sarami ya jama'a musulmi ji gani alhassan gani bai husaini lokaci da bai bela mi ba nan ba ce na jiwuji kafin a wa rayuna amma lalle wunna ga ifa mu. amma ya giba gina wuye ga ibn muljim na kin ga lokaci na wauna a dai wani ugwa kuba baba a bu ugwa kuba baba a fake ya biya musassa mutu ga yaja e botsana ne kago e, e na wele ga tunguru mu delu wa dela da yanzu ya onye wali mini e wali je tsocho ahadul mubashirin bil janna nga ce le ga wani jam kin do de wale zai e mun ya addinin ga kafir yo mu le ga ganna nan ga ne ga wani mu ga wa de na gugu na gugu akida de diwore zandoro kullana ade zai wai su yi yuje wala jihadi mai lega ya jin gala na waga waga su sa aljanna wallahi waga su sai na kawai tuba na akida dede be wuce esa bagin na de mo uye su biya uba kuwa babba a feke labiga a baugin tara kan ube sassa ibn mulji amma na na jaji biyu kwata na uke gajiya A ya fiye nun gana lokaci na ga baugin tara da su ci luna ga inni aksha an la aisha fatratan la alkurullah fiha ina lada sun lomi be gintara mi ne ga ya bane mi wagan jira yi wa minti ni ko yin sakon ni mi ga tusu ko ma Za na ban na ji mu le ga ya buru mu jon galanga waga ba gintara wa ya bu fitu su ko wale sa dede amma karshe wa biyu zaguta ta da mu abu bayanin zai mu mu'awiya na mugayi albarrato albarrat mudakin ya sham e ibn aga waga kin kici kin kinye musulunci bai ilimi adini labana waga kin ya sham kin basra gan bai kinye kufa gan bai kin ya makabe madina ibn e gwafa sahaba nabi muhammad shi sallallahu alaihi wasallam ejin na jigabu ajin e ejin na jigabu ma akidar da shi tiyo kaka sai da kin maka bai madina musamman kin yi madina so sha kin yi madina ko tsagin da akida dide zai ji diu fi bona fe su so ga riba bawa amma kin yi kufa kin yi basra kin yi sha kin da shi da bai ji ilimi adini da akida da shi matiyana so ku su bai irin dore jama'i musulmi shi esa gin nan lati shi muawiya na so ci pa uwe muawiya ko ga ebona lula binu da da muawiya babu biye kan nga bo ebi ko yi ufo kan har man jigan wa fe kpayen ba bayan zuriya uje zuriya ba tun na jin ban nan gana amutsa amutsa e wala kpata ga kafira ala sahaba ne mi jiga zan yi ga kafira zai ji qur'anu ga wa kullan wa'ada allah bil husna kpata yi mi aljanna ga ba rufi tin ya bi sunna dini ga ikafira gama da wace zai wa laka tube wace zai wa shi tufawa ziuna kuma za zan doro so ko ga annabi ga gawa amma fahimta zai shi wai laga ga yan manyan shi kashe ya sahaba annabi Muhammad shi sallallahu alaihi wasallam bai ke mai na dawa an yi sahaba shi ma an yi sahaba shi ayan na fasara ibn aya ga ajin yawo bai wuce zata ce to na gan wago amrubun as cillati shi kin ya masar na bai mu feji gabana ta nan mun ga yi amru ga fe yo amru e giya bakri nga ga wa muawiya so shi bo eh nga ga wa amru ibn as amru ibn as bayani na betin bona ga wa, ki mai sababe so shi umma ci ne bi foro ko e ga mutun ya bi masallaci su baya zai sha zo sallafa na yi kharijatu ibnu abi habib man do ci ga kharijatu ibnu Kuzafa sami kin na bayani jibe kaka ina mu ga shi zo sallafa ga masalaciyar tishibo bai wuncin wa gada da wu a mu, zuwa bayan wajen ga pa yo ni amma kharija so shi ba wu wunso wuma bai wuncin jama'i musulmi shi wo ga akida dide wani dazan data tashe musulmi shi eza je fibo ya kudi da shi ya e si iri da ya da eza yi mafi ko zabo to alu daga ga e ifin da so kuya iki ya gani ayi mun ki da wangiya ga saki ya da alamar ya siyasa ma in doya ci ba ko bukin ya lejo annabi ga a'maru ummati ma baina 60 wa 70 qalla man de ga goya shi ta do ani ga bogo ikarayin in doya ci ba in doya ci ba jama'ai musulmi shi min ya nasiya na yi wagili ya etita shi na ga alamar ya musulunci fa a tu siyasa ya musulunci tuta ciki bu en eh, gutsun ga yi kiyo a tso dini za wangi shi gala nabi sallallahu alaihi wasallam ga man baddala dinahu faqtuluhu zan don doga gabe shi ga waje musulunci bayan yiwu? ebu bai ke ko ya zan do shi ma a musulunci tuta tirayi to ga mala e wuza yau sai bi haƙƙin shari'a Qur'an ga wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq ngai e eh, cin daci na ya wajen anina ko zai wuza da ko kwa zai lo adini gwana zan ji ga illa bil haqq bi bayanin da cin shi ke be karkashin zai shi shari'a ne da gaiwo bogo itora idoji iga udoji e ko PDP ko APC mo endo ya chiwa endo ya chiwa pata ije yo ko kuke ajiwon ya guni ube ya gutota wazo ba ne ga ajin to sai bogo ga gira yi wa babu ma su ko ta za kirki shi yayi su ko ta za yayi jama'a musulmi shi qur'ani to zo be ga rayi za wangi shi ya awwa do zo be rayi za ya ngalan wa ga ga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan dhalika ta'fifun min rabbikum wa rahma faman itada ba'da dhalik falahu adhabun alim so ciga yaye musulmi ji kutiba alaikum alqisasu fil qatl zandoro na ga wuna so ciga ya wuga ya jiga ya kata tin ga. al hurr bil ur aga giwa la giwa egiga egiwa la arbe karshe ayi ga iga zozo bi ra'i zawan gishi ba an ce ga ganbe hukuma yake ga wa man kutila mazluman fakar ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl zan dondo na ga wuti bi na kona fakar ja'alna lahu eh wa man kutila mazluman fakar ja'alna li waliyyi sultana zai yuna ya kabula ya kagula ya hukuma yake ga alazannawa ga alazannawa ga bogo iga safiti ne mamu da alkhaira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labarai ya ce alamar yana jabir sami ijele zawangi shi na mini hubon ga satakunu fitna satakunu fitanun ke ya jabin na ke ya jabin na amma karshe hadisin na ke annabi ga gawo man waje da malja'an zan doro hadde bai wa bana ba da na wuce ga zozo lugwa lewe da ta ce fiti ji shige mu ege oje wada yege oje satu alkhairi dabwa alkhairi dabwa owu ya zai mai wani na fi gawuwa fe ci gabu bai har kai wa duwa sassan gawa yau sa ya lugwa wiwi. na je lawu ya ga da yi ma. haramu yo e wani musulunci ya to an kaliza? ga ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu ya da finye dede ebo ye detu dede ma ye ga azun ya ye ga azun ya ijele ga ja sara yelle gize je wana ne ta cin ewu yelle gi wuci ye le aya an ankali so chi ga egefin chacha ebasan pátá rídísùn mi àmàlì ṣètàn ètún sákòóyọ mi ìtúnu ya yìí yẹ zàwọn yìí ìbùn bàgà lónà gbogbo èyí mùsùlùmí ti fàjìtàn ìbúwò ya pé abiwin gada fin yẹn ma ewu ne fin gwa an kali bai zai kuma ga an gobe za da yanayi za jiwa na jama'a musulmi shi a ga isa mutunci da shi ga giza mutunci ma ga gize ma wannan mutunci ba siyasa ma wani wasu gi siyasa ya ja cin zuye bu zai mu wani gungaban ne na yi bubu so da ya mutunci ya giwe ya ba mutunci ga wala musulunci ga hatta lafazin ya kallafe wa gujin bai zai wa madira alawa di la shi ne yi bai wai ga musana sun malam ya yarmuna bi arba ti لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أقول سمتون ya جو Musulmi. ga baza fuska ya bai na nawa ya tuzu ma nawa ma e boza ya ji wada gogi bai ci gama nawa na e ya wa gama na wada gogi na gana wa ji wala cewa ga wani unit ya yi wuli wuli a fake ya nana e waga wada gwa ya gyo kawo gwa wage wa ji ne wa shagala bogo je mai musulmi ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce musulmi ji ya bai ke musulmi ji ya fi lafiya ake ya bai yau musulunci be biya ya bai da dufe lafiya en doro ƙuran mai e wi na babu alkhairi na inna hadha alqur'ana yahdi lillati ya aqwa ba wangi bogo ga da lagwa sun ya wudu shi e tun jahili je e tun gife gife loma da ta ce musulmi jawa kafiri da ya be kiyaye musulmi je dufe lafiya ta ya bayan e wani wa sun ya e gindo cha jikin wa bazan da nan mu wani suna e waki bo e bo zan da cinan wai lobe ina isu da ko iya bacin shi adi ne wi bacin wangi adini ga te yana gwenye na ya wani tsoci jin yau ana yawon nan man halak zai jali ta yana sama te na gwenye na ya bugun wani yayi dufe lafiya wani yayi buga bai dufe lafiya jamaji gaba ayan na taman ayan na ikai ni tabayan wazi na gai wata ko fitnatan la lalina balamu min minkum khassa esu da zandoro tsaci tacin gan da fitin na so ga tiya mi mubo ko tiya gwata wujo ko tiya gwata ya wujo wa kati zai ji suwe na ba wa tuti wato na dai gwada gobe ayana so ko ya yi dufe lafiya so ko ta zakir ki jayi wasu ya gan da sharrin ya zadide shi e wani afi abu za titi ku ba ga zawangi to ci jan adde zadide shi amma dai zaguro shi so ko yi da za zaguro shi za a daidaiji yana gai kwakwata na tsoshi wani bai wasa shi rama wuce kya tsokin dole wuce kai ne ya su haɓu da fili jika ne tsoce wa tsoyi bayan ban doro hafi na su ko ta yi gai tsoce wa tsoyi ganin bashin rayin allahumma la ta da lana zamban illa ga fartahu wala hamman illa farajta wala dainan illa ka gaita wala hajjata mai hawa hawaiji duniya wala akhirati illa ka gaitaha ya arhamar rahimin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك